يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ربه فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya mu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nuwar da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin littafin tashil alumin tanzil na malam ibn juzai al-kalbi rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar uku da watan rajab shekarar 1443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan biyu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu kuma wannan shine karatunmu na 48 a cikin jerin karatun da muka yi a cikin wannan littafi mai albarka da muna cikin bayani akan mukaddima har yanzu kuma a bangare na biyu wanda shine bangare na karshe na mukaddimar mala ka bangarori guda biyu bangaren farko bangaren da shafi bayani kan ulumul qur'an da ilmin muka da ke da alaka da alqur'ani ya mana bayani kan mawdu'ai da dama irin su asbabun nuzul irin su annasikh wal mansukh irin su nuzulul qur'an da dai sauransu sai bangare na biyu shine wanda ya shafi fassarar mufradat yana daga cin abin da eh, kusan eh, ya mafi yawan malaman tafsiri ba sa yin shi a ce a tara maka kalmomi mafarka da fassara su guri guda ba sai da wanda ya dauki bangaren tafsiri irin nasa wanda ake kira tafsirin tahlili tafsirin tahlili shine fayyace manonin aya daki daki akwai waɗanda suke dama su sun gina tafsirin su ne akan mufradat kamar irin su Raghibul Asfahani sunan sa mufradatul Qur'an shi mufradat kawai yake fassarawa to kaga shi wannan bangaren sa ne amma irin wannan tafsirin tahlili da za a yi bayanin ma'anar aya da bayanin kalmomin da ta kunsa da su da asbabun da zuwa dinta wal mansub kanta to wannan shine kusan wanda ya tsayu ya kawo ya tattara su guri guda wanda hakan zai taimaka ka kaɗan ba wurin sanin kalmomi kafin ka shiga tafsiri ya tsaro mana su ala huruful hija kuma mun biyo su tiryan tiryan kamar da ya kawo har muka zo harful mim ko ina da muna cin harful mim ne ko ko shi za a tashi to alhamdulillah za mu tashi harful mim wanda an bai gangaro alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حرف الميم مرض الجسد معروف ومرض القلب الشك في الإيمان والبغض في الدين malam ya ce marar kalmar marar tana zuwa da dama yadda ya ce amma wanda ya ma'anar ta da ta fi shahara shine maradul jasadi rashin lafiyar jiki na rashin lafiya kamar na nabi rahai ce wai za mu duktu ba uwa shi ne a wani rashin lafiyar marar ne na rashin lafiyar jiki Ya ce akwai kuma maradul kalbi akwai maradul kalbi rashin lafiyar zuciya an gane ibn al-qayyim al wani daga cikin littafansa yi bayanin cewa ikon wannan marar nau'i biyu ne shi ma shi maradul kalbi akwai maradul kalbi na munafarci kamar yadda lace fi kulubihin maradun zadahumullahu marada daga fi qulubihim maradun shine munafurci. an gane ko la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina zaka so da yawa zaka ji kai Allah na cewa fi qulubihim maradun wannan rashin lafiyar da ke zuciyarsu shine rashin lafiya na munafiki sai ɗaya bangaren na rashin lafiya da ibn al-qayyim ya kawo a wannan littafi nasu yake cewa shine rashin lafiya na shakka mutumin da ke da shakka a zuciyarsa Eh, rashin lafiya na sha'awa afuwar. wancan rashin lafiya na shakka da munafurci wannan kuma rashin lafiya na sha'awa sha'awa kanta rashin lafiya ce ya kawo inda Allah ta'ala yake cewa ga matan manzo sallallahu alaihi wa sallam!" inda yake cewa eh, mena in taqantuna fala takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad kaga alladhi fi qalbihi marad ana ba annabi marad ba ana nufin da ke rashin lafiya a zuciyarsa ta sha'awa an gane ko yace to kaga waɗannan su ne eh, guda biyu dukkan su mardul qalbi yace to haka nan ana amfani da kalmar ko maradul jasadi ko maradul kalbi wal ba'd wal bughd eh, ne wal bughd fi din haka nan amfani da ita ga bughd fi din ko shine ki ga addini shi ma rashin lafiya ne amma wancan kuma na barci na barci mutun ya boye shi ko eh, mutum ya bayyana kaga ba furci wani kafirin da ya fito karara ya nuna shi kafiri ne mai adawa da addini kaga wannan shi ya fito karara ya bayyana ba ta da shi fiki an gane shi ma wannan adawarsa da kiyayyarsa ga addini tana shiga cikin eh, mara ita mara shi lafiya ne yasa Allah ya tara su a can illan yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun kaga wallazina fi qulubihim maradun tun da an yi atafan su ga munafikai ya nuna cewa allazina fi qulubihim maradun da ake nufi a wannan wuri na wannan aya ba ana nufin munafikai ba ana nufin wasu ba to kaga na waɗannan su ne masu jiya ga addini ko da ba munafikai ne na'am المن شبه العسل وقيل خبز نقي والسلوى قائل والمن أيضا الإنعام والمن أيضا ذكر العطية والمن أيضا القطع ومنه أجر غير ممنون يعني ما لن يتي المن المن سونا an gane ko Allah ce fa anzalna alaihimul manna salwa daga cikin abincin da Allah ya aika wa Isra'il a lokacin da suke cikin dimuwa wanda sananiyar saba wanda da suka yi na umarni da Allah ya musu cewa su tafi su yaƙi wasu mutane da su tafi su yaƙe su sai suka tura aka gano musu ƙarfin mutanen da ƙwarinsu da tsananinsu a gurin yaƙi sai suka ce da nan musa ai su ba za su iya ba har suka ce da ke iza ba an tawar rabu ga faƙatila ina hahuna huna ka'idu to shine Allah ya musu uquba sai Allah ta'ala ya tura musu eh, imuwa an gane Allah ce arba'ina sanatan yatihuna fil ard suna dimuwa a cikin kasa na shekara arba'in a lokacin wannan dimuwar masu zalarin sayuwa tsayuwa da istikrari ba su da lokacin tsayawa neman abinci ba su da lokacin tsayawa neman tufafi amma Allah da sa sai dauke musu wannan kace lokacin da suke wannan dimuwa ya zama Allah ya sanya tufafinsu ba sa tsufa domin da tufa za su tsufa kaga da an samu matsala tunda babu inda za su samu tufa haka nan su ba ta karewa duk hikima ta Allah haka nan abinci Allah ya jibanci saukan musu da abinci Shi ne ke saukan musu da abincin da ake kira alman da kuma abincin da ake kira salwa asalin kalmar man kaga daga manna ya munnu ne ba da kyauta an gane su amma nan sai ana amfani da ta ga wani abinci na musamman Shi ne shine malam yace shibhul asal abinci ne kamar zuma shine almanu an gane wasalwa shi kuma ɗa'irun salwa tsuntsu ne an gane ko akwai nufin da suke kira salwa shine fakara ana kiran fakara salwa to wala Allah ya zama na ita ake nufi ko wala Allah ya zama na salwa ita ma tana da wannan sunan nata na musamman wallahu alam amma dai salwa din tsuntsu ne kamar da malamin da suka fassara shi yace wal mannu aidan al-in'am al'in'am yin ni'ima an gani wakila kubzun na fiye wani na anan bai ba an gane watakila wasu nusa sun ka ba amma dai ma'ana shi ta yi wasu ce biredi tsabtatacce annakiyun wanda ya yake tsabtatacce an cire masa duk wasu abubuwa wanda ba a da bukata gare shi to shine annakiyo sun ce ta, wannan biredin shi ne asalwa yace wal mannu aidan al in'am yin ni'ima shi ne man idan Allah ya ni'ima ga mutane to ya ni'ima ya yi musu eh, man haka nan ko kamar da ake cewa lawal kad mananna ala Musa wa Harun kad manna Allahu ala al-mu'minina manna ya munnu gane kuma ya baiwa ya yi kyauta aidan al'atiyya ba da kyauta ita ma a so da kyauta da baiwa kuma duk suna kusantar juna yace wal mannu aidan al qat'u haka ne ko haka nan al mannu yana zuwa al yankewa wa minhu ajrun ghairu mamnun an gane ko yace lil ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun kaga mamnunin maf'ulin ne daga manna an gane ko manna ya munnu kaga manna asalin samana na harafin farko mimun harafi na biyu nunu harafi na uku ma nunu sai aka haɗe harafi na biyu da na uku aka shigar da su suka koma harafi guda mai shadda shi ne da dami sai ana cewa manna masalinsa manana haka ne zama manana ka gina shi ala maf'ulun an gane sai ya zama mamnunun da haka daga kalmar man ne ita ma kalma ce guda akwai man na gori wala Allah shi ma yake nufi da aqiyya din nan an gane ko tunda in'am baiwa ce da bayarwa da in'am yin ni'ima da kyauta da baiwa kuma duk suna gefe guda to ma'anar da bai kawo ita ce man na gori kamar yadda Allah ya ce mun nuna alaika an aslamu kullata munnu alayya islamakum kar ku mun gori da musuluncin ku balillahu ya munnu alaikum Allah shi ke da shi ya cancanci ya yi muku gori an hadakum lil islami saboda ya shirya da ku zuwa ga musulunci haka na wata yara Allah ce allazina amanu la tuqilu sadaqatikum bil manni wal adha kaga mannin shine wannan nagori to wala Allah ita ma da yake nufi da aqiyya din nan bai kawo mana waccan ba sai kalma ta gaba shine amani jam'u um, jam'u umniyya ولها ثلاثة معاني ما تتمناه النفس والتلاوة والكذب وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة نعم معنى يتي الأماني أماني يذو أسمي القرآن الله يتي وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله غرتكم الأماني amaniyu shine a wannan jam'i umniya umniya guda amani suna da yawa wala ha salasatu ma'ani tana da ma'anoni guda uku ma'anarta da ta farko da tafi bayyanuwa ita ce ma ta tamanna nafsu abin da rai ke buri abin da kake buri ya zama zama tamanni to shine umniya an gane ko shine kuma amani jam'in Allah ce laisa bi yakum wala amani ahlil alkitab kaga amani ahlil alkitab anan ana nufin buri ma'ana sakamako ba ana gina shi bane akan abin da ku kuke buri ko abinda ahlul kitabi ke buri su burin ahlul kitabi shine lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara ko ko lan tamassana naro illa ayyaman kaga wannan shine burin su kuma kusa da naku buri ku bude ba shiga addini aljanna sai wanda yake balarabe ko wanda yake kakansa annabi ko wanda yake kaza Allah ce tabbata ba akan haka yake ba laysa bi amaniyakum wala amani ahli kitab abin da Allah gina wa kai shine man amal su'an yujza bihi man amal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira wannan shine abin da Allah yake gina akai to zaka kenan kaga amani ya fito wannan tace man haka nawa garatkumul amaniyu an gane wala alamiya ne lil na amanu an takhsha qulubuhum li dhikri zikin wa ma nazala min wala ya kuno la yakunu kal ladina utul kitaba min kabul fa ta'ala alaihim al-amadu kasat qulubuhum kaga shi shine amani din mahallin shahid al'amaniyu amaniyu shine burace burace haka burace burace sune amaniyu shine ma'anarsa na farko sai ma'ana ta biyu shi ne tilawa wasu malamai sun fassara wancan إن الله كتوى منهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية وسنفسر إلا أمانية إلا تلاوة illa amaniya illa tilawa. Kuma wasan kawo baiti daga cikin baitukan waƙoƙin larabci wani yawa sai na usman waka da ke tamanna kitabar lahi awwala lailatin sauransu tamanna kitabar lahi ai kara kitabar lahi kaga kenan tamanna tana zuwa bi ma'anar tilawa wasu malamai sun ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya a cikin yahuda akwai ummiyai waɗanda ba san komai ga littafi ba sai karatun ba san ma'anar shi ba ba san aiki da shi ba kaga wannan sai kenan haka nan kuma alkazib ya zo da ma'anar kazib an gane ya zo da ma'anar kazib hakan daga cikin ma'anar tilawa wancan na suratul hajj inda yake cewa ma rasulna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati illa idza tamanna sai annabi yayi karatu sai shaytan ya jefa a cikin karatun sa sai ya jefa wani abu kamar da suke rawaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan jami musulmai da mushrikai a cikin masallacin harbi kuma mu da mu cikin masallaci akwai musulmai akwai mushrikai to da ya zo yadda cewa farashin lata wal uzza wa manata salisata al ukhra zakar kan ta wannan ayar kafin alakumuz zakaru sai shedan ya jefa ya jefa ta magana cewa tilka karani atul ula wa inna shafa'atuhunna la cewa waɗannan su ne algharanik alloli maɗaukaka kuma lalle tansu ana fatan su yi ceto sai shaidan ya jefa cikin karatu annabi ya yi nashi karatu shaidan sai ya jefa musu wannan sai ya fada kunnuwansu sai mu kai suka ji daɗi da haka annabi shi bai san abin da yake bai san ma abin da ya faru ba sai da ya gama karanta sunan sai sura yana gama karantawa dama karshen surar akwai sujjada fasjudu lillahi wa sai annabi ya sujjada in musulmai suka yi sujada saboda annabi ya yi sujada su ma mushrikai sai suka yi sujada saboda wai sun ji an ce an yabi ka kace lola an gane wannan ma wannan kisar malamai suna da maganganu a kanta kuma bai yiwuwa shi dan ya jefa wani abu cikin wahayin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kenan yana da dama kenan da zai bace wani abu da Allah ya sauka to Allah bai bashi wannan dama ba kuma Allah shahid daga nan wasu ka fasara amani da umniya bi ma'anar tilawa wasu kuma suka fasara ta bi ma'anar kadhib shi dai wancan wa min minhum man yuna la ya'lamuna kitaba? illa amani ba san kuma ta bai ta karece karece iyaka abin ya zo mun sai su ƙarya su ce gashi an gane kuma fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah hadha wannan kadhib ne suka ce to wannan shine amaniya yace wa kadhalika tamanna haka nan tamanna lahu hadhihi almaani inda tamanna illa idza tamanna shi ma fasara shi da wancan eh, cewa tamanna na buri ko tamanna na tilawa amma tamanna wanda gurin annabi ba wanda ya fasara shi da kaji an gane ko ba cewa illa iza tamanna annabi kuma ce illa iza da kun ga kariya ba ta daga cikin sufofin annabawa gaba daya da haka kenan a wannan babu wanda ya fasara tamanni a ba arsalna min qablika min rasulin la nabiyyin illa iza tamanna babu wani malami da ya ce tamanna annabi bi ma'ana kaza ba sai dai tamanna bi ma'ana tilawa an gane amma wancan shi aka fasara min ummiyun akwai wanda suka fasara shi ma'ana tamanna na buri akwai wanda suka manna shi tamanna na tilawa da suka manna fasara shi tamanna na kare an gane ko na ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم. يعني ملأ يسمى malau. mala'ul qaumi mun gane ko qala al mala'u min qaumi zamu dinga yawan ganin wannan kalma a kisoshin annabawa an gane annabi ya kira mutanansa qala al mala'u min qaumi mala'u sune wadanda suke ashraf masu daukaka da kima da daraja kaga cikin su masu mulki na cikin mala'u masu ilimi na cikin mala'u masu kuɗi na cikin mala'u da su ne da kusoshin gari su ne zawar ra'ayi minhum wanda suke da ra'ayi suke da fada'aji aji su ke da shawara abu ne kama su za a tuntuɓa kuma su ne magana suke tasiri su ake kira almala'u مثل بفتح الميم والساء له أربعة معاني التشبيه والنظير ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه ومثل الشيء حاله وصفته والمثل الكلام الذي يتمثل به ومثل الشيء بكسر الميم شبه malam ya ce wal masalu bi fathil mim wasa'i a ce masa a ce fathil mim kuma an yi fathil sa a ce masalu laha ba'atu ma'anin tana da ma'anoni guda hudu na farko at-tashbih kamantawa an a kamanta wannan masali kaza an gane ko misluhu mislu kaza wan hakanan an nadhiru tankwaci abin da yake kwatankwaci ce haza mislu kaza ce waɗannan suna misalta Allah da wani kaga misalta Allah da wani wanda shine naziru sanyawa Allah nazir an gane ko nid shi shine wannan yawa min al-masal al-madrub haka nan yana daga cikin masalul madrum misali da aka buga a buga misali a ce masalul ladina kafaru bil rabbihim a'malu an gane ko ko ya yawan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zuha nan ba ta wani abu akai da wani abu amma an buga misalin yanayinsu da halinsu da wani abu kaza an gane wannan shine al-masalul madhkur daraballahu masalan irin wannan wa asluhu min at-tashbih asalinsa daga kamantawa mana Allah ya kamanta halinsu da halin waɗanda bai kamanta su da shi wa matsalin shai'i haluhu ana cewa matsalin abu ana nufin haluhu halinsa da yanayinsa kamar da Allah ta'ala yake cewa watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atbahu shaytanu fa kana min al-ghawi law shina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wa tabaha wa fa masaluhu ga masalin kalbi kaga haluhu halinsa da siffarsa ta kama da hali da siffar kare Allah ya mana tsaye wannan shine almasalu bi ma'ana eh, alhalu siffa yace haka nan wal masalu al kalamu allazi yutamassalu bihi haka nan masal magana da ake buga misali da shi an gane masal a ce a cikin masal na larabci ana nufin karin magana ko azancin zance shi ke kira masa a ce ai masu iya zance sun ce kaza to irin wannan a larabci shi ake cewa eh, masal an gane kuwa ta a cikin da aifi masali ana cewa alwaqtu kasairi illam taqtahu da ka kaga wannan shine masal buga misali to duk magana da take irin wannan magana ce da aka samo ta ake irin wanda mu a Hausa sai mu ce masu azancin zance ko masana na cewa kaza to irin wannan misali shi ake kira masal shine almasalu eh, alkalamu alladhi tamassalu bi sai mithlu shay mithlu shay bi kasri almim shibuhu an gane ko misluhu abinda yake kwatankwacin sa kamar yadda Allah ke cewa wa man qatala allazina amanu la taqtulu sayyidu wa antum hurum wa man qatalahu minkum jazaa'un mislu ma qatala min minan nar kaga zai bada sakamako kace karku kashe abin farauta kuna halin kirani da aikin haji ko umara kuman qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya haka ya kashe abin farauta da gangan alhalin yana cuɗanya da ihramin haji ko umara Allah ya ce to jazaa'u ne ba da sakamako sakamakon shine muslima tsakala ya ba da fansa da abin kwatankwacin abin da ya yanka ya kashe na farauta minan na'am daga na'am su ne dabbobin eh, ni'ima za ka yi abin da ya kashe kamar barewa ce kaga zai ba da kaman abin da ya shafi rago ko tinkiya ko akuya kaga sai daidai da barewa idan kuma abin ya daga ya kai irin su bauna kaga zai ba da kaman sani idan ya daga akwai ina jin a cikin kasar wato wani ya kashe jimina sai aka ba shi rikarsa ko jimina ko raƙumin dau sai aka ce to ya ba da kwacin su na raƙumi wallahu ala to da aka ga wannan shine mislu shay mai kasar shibhu sai miliya shak wa minhu al-mumtarin ay ash-shakin wala tumari min almira wa huwa aljidan malam yace mirya shakkun fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula an kunta fi shakkin mimma ya ayyuha ya annas in mene kunta fi miryatin fi raibin mimma yawa raibin daban mirya daban yawa fi miryatin mirya ita ce shakka da haka miryatun bi ma'ana ashakku minhu almumtarina an gane mumtarina sune Eh, shakina in tara ai masu shakka Latu mari minal almira shi ma eh, mira wa shi kuma jidal ana kiran shi mira mira'un jidalun miryatun shakkun da haka la mari bi ma'ana latu tumari an gane ko shi ko wancan la tamkari filinsa sai zama la na shakka amma shi wannan la tubari na mai raba huwal jini sai amla amla lahum amhalahum wa zadahum na'am amla lahum shine amhalahum an musu jikiri an daga kafa asalin amla daga kafa wa zadahum an musu dari an gane ko Allah ya ce wa umli lahum na da musu kafa haka nan masjidil kafirina amhilhum ruwaida ka daga wa kafirai kafa dan daga musu kafa lokaci kadan haka wannan shine asalin abin da ake nufi da amla malam yace amhalahum amhala shine wannan wazadahum an dan musu ƙari shine da ƙarin daga kafa nihadun firash nihadun firashin shimbada Allah na kiran kasashen fada alam na ja'alil al-arda mihada alladhi ja'ala lakum al-arda mahadan a wata kira'ar ma mihada da haka da mahadan da mihadan kun ga duk tafiye su guda shine shimbada haka nan Allah yake da mu ga kafirai yace lahum min jahannama mihadu kafirai suna da shimfiɗa a cikin wuta wa min fawqihim ghawashan su kuma suna da bargo da malillibi a sama Allah ya mana tsari ga shi a wuta a kwanta a kai kuma bargon da za a ruhu da shi shi ma ta wuta Allah ya mana tsari daga azabar wuta madda ya muddu ay amla wa qad takunu bi ma'na zada mithlu amadda bi alifin min al madad hmm. shi kenan mala ya ce madda madda shine asalin fi'ilin sa sulasi madda ya muddu kaga madda ja ana cewa maddal habla ya ja igiya ya mudduhu yana jarsa kaga kenan madda ja sai ana amfani da ita ga ma'ana amla amla ga shi can mun yi amala idan Allah ya daga mutane kafa sai a ce maddalahu gane ko ya ja musu an dan ja musu lokaci an kara musu an gane sai Allah ya ce wa namuddu lahu min al'azabi madda shine madda ya ce wa ƙasar kunu bi ma'ana zada tana zuwa kuma da ma'anar zada an gane kari asalin kalmar da ke zuwa da ma'anar zada ita ce madda idan an mata kari da alhamza madda an ja'ahu a madda an masa tallafi tallafi shine a madda yumiddu an gane ko an da yake cewa ah, wattaqul ladhi amadakum bima ta'lamuna amadakum bi an'amin wa banina kaga amadakum ya muku tallafi ya muku kari ya ba ku shi yasa yace asalin kalmar kari amadda amma madda tana zuwa da ma'anar amadda وقد تكون بمعنى زاد مثل أمد كمر أمد كينان كاك داما أمد يتكي بعد gane كاري أنغاني كو من المدد شيني بعد تلفي تلفي شيني مدد gane kamar da hannu ya ce wayan bidkum bi amwalin wa banina an gane haka ne na cewa ba za in tasbiru wa tattaku wa tatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati masa an gane yumdidukum zai muku tallafi ya kara muku wannan shine asalin ma'anar amadda amadda mai alhamza na tallafi kuma madda na tsawaitawa to amma akan yi amfani da kalmar madda ta tsawaitawa sai ayi amfani da ta kuma ma'ana amadda sai ta bada ma'anar tallafi na'am mudgha qit'atu lahmin mudgha yace qit'atu lahmin yanki na nama ita ce mudgha malamai suna cewa gwargwadon abad da ake iya taunawa saboda asalin kalmar an ko ta yi daga mazaga ya tauna to da haka kaga daidai tsoka wacce ana iya daidai tauna ita ce mudula. an gane daga cikin hikimar Allah ta haka ya halitta dan adam an gane ko inda yake cewa laqad khalaqnakum min laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan kaga kai ga mudgha ita ce daidai tsokar da aka iya tauna to shine mudgha ce imlaq faqar imlaqun faqar Allah ya ce wala a auladakum min imlaqin an gane ko wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin imlaqin shine faqar ma'ana gudun talauci ku ce yaran ku dan gudun talauci kamar da al'ada take ta jahiliya jahiliyar da ita ce idan mutum yana da yara musamman yara mata ko yara su za su masa yawa sai ta zai kashe su da gudun in ya bar su za su je ba cikin talauci ɗawainiyarsa shi ne ɗawainiyarsa cin abincinsa da shansa da menene da cewa za su ba cikin talauci wanda ita jahiliyar da amma jahiliyar yanzu kuma tun kafin ma'aibe sa ake kashe su su ma gudun kada zo su kara maka zuba ta abinci kada ake ba wai ana ta abinci ana ta zukulfis ana ta waye ana ta waye na ji mijin da suka yi ta takaddama da matarsa wai ta sake ta ɗauki fice je to wallahi kika haifa da zaki dauɗe wa sa makaranta da waye da waye da su bulbis ba zan biya ba kaga dole jahiliya ce irin ta da Allah shi ke ya ce na da tarzukuhum wa iyaku ya kamata mumini bai kamata a ce wannan akida tana kan mumini ba akida ce ta kafirci ta kafirai kake ɗauka cewa ai wahalar yaro kanka take da haka gwargwadon da suka karu gwargwadon da wahala za ta karu maka kaza kai ta kawo irin wannan bakiya da bace ta mumini Allah ya ce na da tarzukuhum wa iyaku kada aka kai je kai abin da kake iyawa ka dauki aure kai aure abin da kake iya aure abin da kake iya yi ka tashi ka fafata ka yi gwargwadon abin da kake iyawa sauran kuma ka bar ma Allah amma ka ce a ba za ka yi yara ba za su zame maka bala'i za su zame maka kaza to wannan kuskure ne Allah ya mana tsari wanda shi ne imlakin sai kalma ta gaba maridun wa marid min al-utuwi wa dalal yace maridun ko wa maridun an gane marid wannan utu shi da dagawa dalala da bata wannan subba ta ta shiga an gane ko mashifzan min kulli shaydanin marid an gane ko maridin haka nan shaydanin maridin ban shi kuma wa shaydanin maridin kuma hifzan min kulli shaydanin maridin da maridin da maridin mai dalun ba mai zadun ba mai zadun mun da ita wannan misalin shine yake shedan siffa ce da Allah ke siffanta shedan da ita kamar yadda ake siffanta shi da rajim haka nan na siffanta shi da maridun ko mahidun shine wanda ke kai matuƙa gurin dagawa da girman kai da kuma gurin bacewa na makana bi ma'ana makan aw min at-tamkin wal 'izz wa minhu makin na yace makana makana minal makani daga wuri wuli ya kawo malu ala makanatikum shine makana ga gurinku ana ga yanayinku na tamkini ko ko na tamkini karfafawa da tabbatarwa idan Allah karfafa mutane ba su tabbaba da asbabun nasara da asbabun iko da mulki suka kallabi mutane sai a ce makana an gane ko ita walam ya siru fa da yanzu kai fa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan kanu ashadda minhum quwwatan wa asaru fil ardi ah, aw kanu kanu ashadda ah, makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum an gane makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum muka karba ba su a bayan kasa muka ba su dukkan sabuba na kafuwa da karfi da tsare kai da waɗannan suna cikin tamkini to shi ma wannan kalmar tana ba da wannan ma'ana shine ce mina tamkini wal izzi wa minhu makinun haka nan daga cikin wannan kalma makinun fa'ilun ne bi ma'ana maf'ulun an gane ko fa'ilun bi ma'ana maf'ulun makinun kamar da ke to qararin makin fi qararin dan adam Allah ya sanya shi alam nakhluqukum min ma'in mahin waje'allahu fi qararin makin sai muka sanya shi gurin wata matabbata ita ce qararin qararin daga ittaka tabbatuwa sai aka sanya ruwan maniyin nan cikin wata tabbata makinun wacce Allah inganta ta ya ba ta wuri zaunan ne shine makinun daga makano na'am fawakhir fawa'il min al-makhar yuqalu makharat safina idha jarat ta al-ma mala yace mawakhira an gane go wa tara al-fulka mawakhira fihi mawakhira jam'u makhira makhiratun mai tsagawa don haka shi ne shakka to ana kiran jiragen ruwa mawakira jam'in makira saboda suna kece ruwa wannan tsada da suke wa ruwa suna tafiya daga naka sa musu suna makhiratun kuma suna yawa sun zama mawakira kuran fulka mawakira za ga jiragen ruwa masu ketawa suna keta ruwa suna tafiya to wannan shi ne shine mawakhira yace fawaila min al yukalu yuqalu makharatis Kuma ana cewa makharatis safina ila jarat in ta tafi ta shukul ma'a tana keta ruwa tana tafiya to daga na aka samu sunar makhira da mawakhir sai kalma ta gaba majid min al-majd wa huwa karam wa sharaf shine al-majid min al-majd wa huwa karam wa sharaf da abin da ke karamci da dokaka akwai shi ake kira majid ana cewa majidul aba'i an gane ko haka nan Allah yana cewa bal huwa qur'anun majidun aga majidun ay mawsufun bil majid sai kuma ta gaba maqad maqad huwa al dhammu aw al-bughd ala fi'l al-qabih hmm. wal al-maqd maqtu huwa adh-dhammu ne aibantawa idan ka aibanta mutum ka zarge shi akan wani mummunan aiki ko kai fushi da shi akan wani mummunan aiki da aikata shi ne maka Allah ya ce innal ladina kafaru yunaduna la maqtallahi akbar min maqtikum anfusakum kafin za a kira su ranar alkiyama a ce ai yanda kuke bacin juna kuke jefa wa juna laifi yanda kuka yi fushi da juna to fushin da Allah ya yi da ku ya fi fushin da kuke wa junanku saboda girman laifin da kuka aikata yace shi ne maqsum ala fi'l sai ma'inin ma'in ma'in jari ma'in jarin kasir. Hmm, ma'un kasirun jarin ko ma'un jarin kasirun laba ba a yana tafiya ruwa mai yawa an kallake na wanda aka kallake ok to ma'inun aka sa maka akatun a ah, ba daidai wane mm, kuskure ne makatun ne daidai an gane sai ma'in in ma'inin wala ra'aytu min asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bi ma'in ma'inin Ya ga ma'inin ya ce ma'un kasirun jari ruwa mai yawa kuma mai gudana an gane ko an gaba manta da ma'inin wulakantacci Allah suka na nan mutulukun min ma'in mahinin su min ma'in mahinin kaga sun fata ma'anar gaba da ma'in mahinin shine ruwan mani shi kuma un ma'inun ruwa ne mai yawa kamar yadda ka mai gudana gane wannan shine haka na Allah yana cewa wa na huma ila za zati kararin wa ma'inin shine wannan ma'ana ma'un Ya yace ma'un kasirun jihar wa huwa min kaulika وهو من قولك معنى الماء إذا كثر كثر وقيل هو مشتق من العين ووزنه مفعول فالميم زائدة malai ka mana asalin istiqaqi ta daga ina aka samu wannan ma'anar kalmar Ya yace ma'inun wasun ce mushtaqqun ne min ma'anal ma'u akwai kalma a larabci ana kiranta ma'ana ana kuma jingina ta ga ruwa a ce ma'anal ma'u ma'anar ma'anal ma'u kasural ma'u kaga ce na sai aka ce to daga wannan kalma aka dauko ma'inun ma'ana ruwa wanda ya sabanta da ma'ano shi da yawa yace wasu wasu kake mushtaqun min al-ayn mushtaqun ne daga ayn kun ga kalmar ayn ta tana zuwa da ma'anoni da dama mun kawo tana zuwa da ido tana zuwa da ruwa marmaro an gane fanfadar min husna ta ashirata aina kaga aina marmaro na ruwa shine idan ruwa kaga kenan kaga sai wasu ta ce ma'ana daga idan ruwa kaga ainun idan ruwa da haka ma'inun wanda ke da ruwa mai yawa ko ruwa wanda ya kai irin ruwan marmaro kaga kenan daga ruwan marmaro ko ruwan irin ruwa sai aka dauko ma'un ma'inun an gane wannan istiqaqi ne wazunuhu maf'ulun idan daga idan ruwa ne sai zama maf'ulun ko kaga maf'ulun saboda shi ainun ne kaga ainun ainun na ruwa ba shi da mimun qadaran minhu 12 ayna haga babu mimun idan aka ce ma'inun kaga mimun din ita ce za'ida alawa zai ne maf'ulun sai ya zama asalin sa ma'ayunu an gane ko ma'ayunu kuma yadda ake da ma'ibu kaga ma'ibu asalin sa ma'ayubu sai aka mai wawun ta koma ya sai ya zama ma'ibu to haka ne shi ma wannan ma'inun asalin sa wazunu maf'ulun mimun din sai ita ce za'ida amma an ce daga ma'anul ma'i kaga daga ma'anul ma'i mimun ba za'i a saboda dama ma'ana mimun din ita ce fa'un din kalmar harafin farko ita ce ma'ana sai kalma ta gaba barij mukhtalaf muhtalab wal marij lahabun nam min qawlik maraj ash-shay idha إذا اضطرب وقيل من الاختلاف أي خلط نوعان من النار mala ya ce marijin ko da marijin an gane hakanan marijin kamar da ke cewa eh, fi amarin marij al'amari wanda yake marijin shine cakudadde ko shi shine marijin ya ce marijin hakanan mukhtalit mukhtalitun wal mariju lahabun nari hakanan harshen wuta an gane ko shi ma ana kiran shi eh, marij kaulika maraja shai asalin da an dauko ne daga kalmar maraja an ce abu maraja shai imana izu tsaraba wakila mina biskilal abinda bai da nutsuwa shine marajin kamar da wuta kaga babu nasuwa a tare da ita kaga ta siffanta da almarajin haka nan da sallallahu cewa wani hadisi kaifa bika idza maraja uhudun nas idan lamuran mutane suka girgice gaba ɗaya alkawara babu sun alƙawari idan ce karfe goma shi ke da wata zo sha da yadda ya gida ba wani ya ki zuwa gaba daya kaga ga wanda yana cikin maraja uhudin to da haka wannan shine asalin ma'anar maraja abubuwa da su jirkice kuma mai gaba daya babu wani tsayayyen abu wakila min al-ikhtilat wasu ma suka ce a kalmar an dafo ta ne daga ikhtilat shine chakuduwar abu Ai khalaqa naw'aini min an nar ya chakuda nau'i biyu na wuta an gane shine min marijin min nari an gane wal janna khalaqnahu min qablu min nari sawa akwai min marij wa khalaqal janna min marijin min nari min marijin min nari shine maddar halittar aljanu sai kalmar gaba kuma akwai marjal bahraini مرج البحرين أي خلاء بينهما وقيل خلقهما وقيل أفاض أحدهما في الآخر مرج البحرين وتنشي خلا بينهما يا سكيس Shi shine na bainahuma ya saki tsakaninsu wasu kuma suka ce eh, khalafa ya cakuɗa su da aka cakuɗawa a nan ibn ashir ke cewa cakuɗa su ma'ana sun haɗe kun kufan haɗewa saboda ya ce waje alabai na huma bar zaka haka koya mu tsakaninsu ba su haɗe ba masu kusa kai kace a haɗe suke wakila za a haɗu huma alal afil akhar wasu kace ɗaya kwaranya akan ɗayan ne ma'anarsa na muhlun fihi qawlan durji zait kuma وما أذيب من النحاس من النحاس نعم yace muhul yawma takunu sama'u kal muhli suka shine durdiy shine wannan ɗan gari na tsakiya da sakin mai to shine durdiy zai wasu kuma suka ce ma uziba minan nuhas abinda aka narkar daga tagulla tagulla ita ce nuhas idan aka narka ta to wannan takar ta ita ke kira muhul wallahu alam manun lahu ma'nayan al-maut wad-dahr manun lahu ma'nayan al-maut an gane raibal manun gane ko na tarabbasu bihi raibal manun suna cewa ku kyale shi mu saurari al'amuran mutuwa da shi ma'ana mutuwa na nan da mutuwa ta ishe shi da cikin magan da mulku ba musulmi ke bari ga manzo sallallahu alaihi wasallam ku da mukan ku da shi ku kyale shi yayi lokacin sa mutuwa na zuwa an ta tafi da shi na dukkan mota wasu kuma ce kada manun shine ad-dahru da haka raibal manun shine hawadithu ad-dahri abubuwan da ke faruwa ku kyale shi da zamani kama ta bashi yau da gobe yau da gobe ta ishe shi shine ma'anar raibal manun an gane to waɗannan su ne sai massa massa lahu ma'anayan allumsu باليد وغيره والجنون يشي مس له yace يعني lahu باليد yani allumsu bil da hannu wa da wani hannu kaga wa yana shiga fasirin malamai suka yi min kabili an ya tamasa an gane ko wala hunna da malamai suka fasa da cewa almas jima'a da aljima kaga yana shiga cikin wa lamsu ne amma ba biliyadi ba sa ita masa da yace bil yadi wa ghairihi bis shige haka nan wal junun hauka ita ma ana cewa lahu masum min al jinn an gane Allah ya ce ya kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu fi shaytanu min al-mass kaga mass shaytan anan ana nufin eh, shafar aljanu na hauka sai man man arba'atu anwa' شرطية wa واستفهامية ونكرات موصوفة wa wannan su ne zuwan man mai fathal min ba mai kasar min ba yana tana zuwa shafiya man yi amal su'an jizabi an gane ko haka nan eh, fa man yi amal min salihati da su sauransu eh, man man fa man yi amal tsala zarratin khairan yara ne jawabin sai tace take bukatar filin shart da jawabin shi haka nan tana zuwa mausula an gane ko mausula bi ma'ana allazi an gane kamar ya zo Eh, lazi ba ta zuwa wannan duk da lazi ta istifafiya ce an gane ko akwai eh, ne man ka yuridul hayata duniya wa zinata shar'iyya ce saboda ne ga dinta can nuwafi shine jawabin sharɗinta man kana taqiya tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya ai allazi kana taqiya kaga wannan mai tafsiri man mausuliya an gaji ko eh, eh, kaman eh, to suna da yawa sai gaba sai istifhamiya istifhamiya tambaya man zalla mene man zalla bi yashfa indahu illa bi izni kaga istifhamiya ce kuma istifhamiya tambaya in istifhamul inkari ba na babu man zallazi waye wanda ya isa ya yi ceto a gurinsa inda bi izini an gane ko haka nan eh, kamar makalu man fa'ala haza bi alihatina innahu min zalim man fa'ala haza in ta zama sharadi an gane ko da sauran tana ya zama sharadi sai zama innahu ko da ta zama sharadi to da innahu ya kamata ya zo da Ko saboda mun yi idalam eh, ya sulhul jawabu an yakuna sharɗan wajaba bakta ranuhu bil fa'il amma jumla ismiya na cikin ta an gane innahu lamin az-zalim to da haka kenan man fa'ala hadha bi alihatina kaga sana zuwa shar'iyya innahu lamin az-zalimin sabuwar magana ce ba jawabi ba na wancan domin da jawabi ne da sai samu fa'a rabi'a da ka irin wannan shine istifhamiyya ta tambaya tana zuwa nakiratun mawsufa ita nakira mawsufa tana kama da mawsufiyya kisa ga duk da yawan karatun tafsiri in kuna karatun tafsiri musamman tafsirin da suke ta kawo ire-iren waɗannan karatun tafsiri na ashur da tafsirin eh, wannan shaukani wanda ake kiran shafatu fatawal za za ga suna yawan kawo cewa kalma kaza ko ta zama eh, mausula ko ko ta zama nakiratun mausufa an gane ko kuma inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma fawqa wacce tana iya zaman tuwa mausula tana iya zamantowa eh, na kiratun musul abinda yake bambance su ita konsula ma'arifa ce da haka duk inda ma ta zo siffa ta ma'arifa da ta gabace ta kaga ta zamanto mausula idan ko na kira ce ta zamanto na kiratun mausufa an gane ko suna kawo misalin na kira mausufa da Allah yake cewa eh, menene da raballahu masalan amman mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana kaga man razaqnahu minna kaga nan bai zaman cewa man masuliya. saboda me saboda an gina ta akan abdan mamlukan shi kuma abdan mamlukan na kira ne to zaka ita ba wannan sai ta zama na kira idan ta zama na kira ta zama na kira mausufa kaga man na kira siffarta shine man razaqan razaqnahu minna rizqan hasana da haka wannan jumla da za ta zama to sila na ismul mausul ita ce za ta zama to sifa da na kira tunda man na kira ba ta bukatar sila man al-mausuliya ita ke bukatar sila to wannan jumlar in aka ce mausuliya ce jumla ce ta zama silatul mausul idan aka ce na kira ce ma sai ta zama eh, sifa ta wannan na kira ke sa suke ce mata na kira tun mausufa an gane wannan bayani ko to zaka za mu yawaita ganin wannan gurare da yawa suna zuwa cewa tana iya zamantowa itimul mausul tana iya zamantowa na nakira mausufa waɗannan su ne wuraren zuwan mako wuraren zuwan man ma eh, wa masu fatul sai ma ya gama ma ita kuma ma idan kana tisma ana haifita su anwa shawdiyya wa mausula wa stifaniya wa mausufa wa sifa wa ta'ajiriya wa idan kana harfin falaha hamsa su anwa tun wa tun wa za'idatun wa kafatun wa muhammad hmm. duk waɗannan zuwan ma kenan an gane ko suna kawo habbaiti suke kawo na malima eh, ma'amilu ma ashirin idza ta'adda hafa kuma min al-banani eh, baitu min eh, shi da sauransu sun kawo habbaiti suka wa ma waɗannan ma'anoni da take dauke da su tana zuwa ce takan zo suna takan zo kuma harafi idan ta zo suna sun ci dama ma'amilu ma ashirin idan ta zo suna tana da ma'anoni goma idan ta zo harafi tana da ma'anoni guda hudu yace ga suna na farko shar'iyya tana zuwa shar'iyya kamar man an gane ko man an ga ma tana zuwa kamar wannan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ko ma taf'alu min khairin falan tukfaruhu kaga ya danga wannan ita ce ma ash-shar'iyya hakanan tana zuwa ma ausuliyya ma mausuliyya kamar ma indakum yanfadu ma kum ai allazi indakum ashrabu allazi kum ko kana iya zuwa na kira mausufa ai ayu shay'in indakum yanfadu da haka ma yan yanfadu tana zuwa mausula an gane ko man eh, wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa wa atainahu min al-kunuzi kaga al-kunuzi nan na kira ne ko ma'rifa ma'arifa na haka kaga ma siffarsa ce tunda ma siffa ce ta ma'arifa kaga sai ta zama me sai ta zama ismul mawsul gane ko ba tana zuwa nakira mawsufa idan ta zama to an gina ta akan nakira yace eh, ma innakum eh, wa amina al-kunuz ma inna mafatihahu haka tana zuwa istifhamiya tambaya an gane ko ma hada an gane ko ma anta irin su eh, menene fama eh, minkum a ah, ba na nafiya ce eh, mu istifamiya wa ma rabbul alamin yawwa kaga tambaya ce wa ma rabbul alamin tambaya da fara ta izgilanci ce wa ma rabbul alamin kaga irin wannan ma istifamiya tambaya Wa ne ne kaza haka nan tana zuwa mausufa irin man ta zama na mausufa na kira mausufa daidai da ma mausuliya bambancin inda ya zo ma'arifa to ma din nan ta zama musulmiya inda zo na kira ta zamanto ta zamanto na kira musufa saboda ba ta zamantowa musula kuma ta zamanto siffa ta ma'aifa an gane sai ta zamanto na kira musufa haka tana zuwa siffa siffa na abin da ya gabaci wanda ko da ba ta bukaci abin da ya gabata wannan siffa ma iya rabi. domin ta zo tana iya zamantowa istifamiya tana zamantowa mausuliya tana iya zamantowa shaddiya ya dangana ga abin da ta gabata da kamar wata na faminal kunuzi ma inna hau daga ma nan tana na matsayin siffa ta kunuzi da haka shi wannan yana iya zuwa kuma haka tana zuwa ta ajibiya kuma ma a'zama zaidan an gane ma aksara ma la zaidan. wannan ita ce ma ta ajibiya wannan da ke zakanat ismiya وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع إذا harafi ne kuma tana da nau'i guda biyar na farko masdariya tana iya zuwa masdariya wa nafiya ko eh na farko nafiya kaman fa ma minkum min ahadin an hajizina kaga da zo nafiya harfi amma ta zo itimiya irin su mausuliya irin su shardiya irin su istifamiya da siffa da ta'ajjubiya tana da muhallin min al-i'rab ta zama isim amma ta zama harafi to la mahalla la min al-i'rab kaman mm, ma nafiya ma minkum min ahadin anhu hajizin eh, ma hadha bashara irin waɗannan suna cikin ma'an nafiya haka nan ma'al masdariya wacce ake hada ta da ita da masdar dinta ta ba da da ita da abin da ya gabace ta ita ba da mata an gane ko ah, ta ita wannan mutuno da ita ta wata sai ma'az za'ida ma'az za'ida ita ce ta kari kamar ma'a da iza an gane ko iza ma ja'uka iza ma ja'uka to nan matan suna kiranta za'ida suna cewa ka'ida ma ba'da idza za'ida to da kadin ba ta zo ba da ta zama za'ida haka nan wa kafa ko kafa ita ce mai hana aiki ita ce ma alkafa kaman inna inna zaidan karimun kai jago idan mata shiga sai a ce inna ma ba za a ce zaidan ba sai dai a kuma ce zaidun kaga me ya hana zaidun ya dauki nasaba saboda mata zo ta kange shi to wannan kange wanda take wa suna ta hana inna ta yi aiki ko ta hana wani aibu ya yi aiki ta take kira ma alkafa alkafa inna an amaliha an gane irin wannan ko irin ma da take zuwa irin su inna sai ta zama inna ma ta zama kafa ya ce eh, sai ban ne kuma mubhama an gane ko mubham ita ce wacce bata bayyana ba ana ibahami sun ce saboda ma'anoni da dama wani sa'in saboda girmama abu kamar da Allah ke ba mu ga rauna ya ce fa gashiyahum min al-yammi shi gashiyahum sai abin da ya lullube su daga ruwa ya lullube ya lullube su kaga ba faɗi wannan abin ba shine mubham mubham abin da aka boye an gane a ce wani mutum ya zo kaga ba faɗi wane ne ba shine mubham su da kamata tana ibahami daga cikin ma'anonin ibahamanta shi shine tsoratarwa da nuna maka abin nan ya kai mana haka ne yake cewa ba ashabul maimana ma ashabul maimana kaga an ji bahamin sa saboda me saboda girmama wannan abu irin wannan ma ana kiranta ma al-mubhama tana boye abu saboda girmama shi ya kama sai ce min min laha sittatu anwa' لابتداء الغاية ولجملة الغاية bayan al الجنس wa ta'lil wa za'ida waɗannan ma'anonin min ne kasara laha sittatu anwa'il libtida'i kaya shine ma'anar ta mafi bayyanuwa ibtida'ul gaya an gane cewa wurin da abu ya fara subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami kaga ibtida'ul gaya ina ne isra'in manzo sallallahu alaihi wasallam fara harami zuwa ina ilal masjidin aqsa shi ne gaya kaga ila ana kiranta intihaul gaya makurar gaya gaya shi ne makura shi kuma ibtida shi ne min haka min ibtida il gaya ila kuma lintiha il gaya an gane wannan ko abin mutu isra'i da miraji isra'i shine tafiyar dare daga masjidil haram ila masjidil aksa. miraji shine haurawa sama to da isra'i ana magana tafiyar dare daga makka zuwa masjidil haram da aka yi da ulgaya masjidil haram in ya ulgaya masjidil aqsa an gane wannan ko to sai abu na gaba yace mene wa al ibtida hakan yana zuwa ga jumla ta ibtida al gaya ko wali jumlatul gaya haka yana shiga cikin jumlatul gaya wancan idan yazo na da fi guda hakanan eh, yana zuwa kuma da jumla gaba daya kamar yadda ya zo eh, sun ma fi musiyama ilal laili an gane kuma ba wannan ba ilal laili shi ma wannan ne eh, ita ta shiga cikin jumla sai zama na jumlan nan ita ce iftita ulgaya sai wali tabi'ir hakanan tana zuwa littabi'ir kamar yadda ya zo ya gafir lakum min zanobi sun ce min zanubikum ma'ana daga idan zo ma'ana wani sashi daga abin da ake magana a kai to ta zama tabi'iyya idan zo ana nufin cewa ya gafir lakum zunubakum gaba daya an gane ko kamar yadda zai ce ya yi na ga allazina amanu wa adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum kuntum Ya yaghfir lakum yaghfir lakum zunubakum ne ana an gane zai gankare muku zunubanku kaga nan ya ya tura lakum zunubakum an gane akwai kuma can inda na annabi yake san annabi nuhu inda yake cewa kun tattakiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara yamdilukum bi amwalin wa yaj'al alaikum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa a akafan nan inda yake cewa inna inni lakum min a'ani anhu kuma ne ibudullah wa ati'u yaghfir lakum min zunubikum kaga ne tura lakum min zunubikum daga min zunubin ana nufin sashi daga zunubin ku sai ya zama tar'iliya idan ana nufin fi lakum zunubakum gaba daya to wannan shi ake kira jinsiya an gane ko akwai min da ake kiranta bayanul jins zai muku gafara gafara ta jinsin zunubin ku da ka ba na nufin tar'iliya ba an fahimci wannan ko to wannan shi da ce ce wal ta'lil ta'lil shine illa an gane ko illa don da ta sa ka aikata abu ka ce min ajili kaza wannan min ajili ilm ta min ajili ita ce min al-ta'liliya da aka ita ma kwantuno mana da ta aka mana ha min ajili zan da ajili ta zo ai muna son wacce ba ta da ajili an gane ko wacce ba ta da ajili eh mimma khati'atihim ughriqu wannan na daga cikin da suka fassara ta kuma sabaliya an gane mimma khati'atihim ughriqu kaga min tabidiyya ma kuma nan daga cikin ma'u za'ida an gane ko mimma khati'atihim ay min khati'atihim saboda khati'arsu saboda laifin su ughriqu kaga ta zama min sababiyya an gane wannan ko yawwa sai gaba shine bayanin jins ita ce da muke dazu haka nan bayanin jin saruwan da Allah ke cewa fustani rijisa min al-awsani kaga fustani ku guji rijisa kazanta daga gumaka kaga dukkan gumaka rijisun ne aka ce min al-awsani ba ana nufin wani sashi daga gumaka ne suke kazanta ba suke rijis wani sashi kuma ba rijis ba an gane wannan ko to wannan take kira min bi bayanin jins ita ta zuwa karshen al fatih an gane ko inda Allah yake cewa masalahun fi tawrati ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأعزره فاستغلظ فاستوى على سوق يجيب الزراء ليجيز بهم الكفار ألا شوال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم هذا منهم أنا لهم بيان الجنس ba ana nufin wai daga cikin sahabban ne wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati ga wasu banda wasu ba an gane ko ta irin wannan ce min li bayanin jinsi irin wannan shi ake dogaro akai sai to aga shi an ce minhum ana ba dukkan su ba an gane to kaga akwai bambancin min at-tabi'iyya akwai kuma min al-jinsiyya to irin wannan min ita ake kira min al-jinsiyya ay li bayanin jinsi an gane ko sai wa ta'lil ko والزائدة تعليل kawo min كامل ما خداياهم كو كو كو sai min الزائدة an gane hakanan min tana zuwa za'id hakan ne suka kawo can eh, menene in da sadaqati ne mari wa in tukuwa wa tutuwa al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayi'atikum shi ma sun ce min za'ida aw yukaffir ankum wa sun ce kuma bayanin jins yukaffir ankum min jinsi sayi'atikum da ka wallahu alam sai kuma shi ke ko sai mahama ita kuma ismu shar an gane wasu ce mahama mukawwana ce من ما وما أسلنت ما ما ما الأولى شرقية ما الثانية زائدة كما كل ما هذا كل ما مركبة من كل ما الزائدة لشي ما سكت أسل ما ما ما الشرقية وما الزائدة ستزم ما ما sai zama na sigar bai da zauki da lahafi sai aka sauya alif din farko sai ta zama ha'un saboda dama da alif Da aka ce mahama an gane to daga ta samu aka ce kenan mahama ismu shar ma din ita ce ismu shar ma ta biyu zaida wasu malaman lahu suka gaba ɗaya su ne fi'il shar ismu shar din mahama da aka dinda ta zo ma qalu mahama ta tina bihi min ayatin na biha jawaban sa shine fama hannu laka bi irin wannan dole ya rabi da samu jawabin shi da kifa'un wannan shine kusan harafin eh, mimin ko alhamdulillah mu tsaya nan Allah kai mu sati mai zuwa Za mu tashi harfin nuna alhamdulillah da alamin